من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يو الله أبنجي يقام الحميد شاه ديدي قوة شعبانا shekara ta 1438 hijiriya da ta daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu tashi a almafasul awwal albai'atu li yazid wato mu mubaya'an da aka yi wa yazidu dan mu'awiya amma kafin haka muna da sanarwa muna da sanarwa a kasancewa da izinin Allah subhanahu ta'ala saura sati biyu mako biyu mu shiga Ramadan saboda asusu an buɗe asusu ga duk wanda zai ba da gudunmawansa da taimakonsa na iftar da muke yi na buɗe bakin da muke yi da iftar da muke a wannan masallaci na tsawon kwana talatin da izinin Allah subhanahu ta'ala an buɗe asusu ga duk wanda zai ba da nashi taimako ɗin. saboda falalan wanda ya ciyar da mai azumi za a ba shi kwatankwacin ladan shi mai azumi da ya shayar ba tare da shi mai azumin an rage shi da wani abu ba saboda haka wannan alkhairin da muka saba yi ta hanyar taimakawa da taimako da yan uwa suke yi daga yau za mu fara buɗe asusun da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ah, ga wanda kuma yake son ah, account number na asusun masallaci da izinin Allah shi ma za a bashi in zai tura ta nan wanda kuma idan ya zo zai rika bayarwa alhamdulillah da fatan Allah ubangiji ya mana albarka ya nuna mana wannan lokaci mai falala mai albarka wannan shine sanarwan kenan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to darasin yana ce al-mabhasul awwal bincike na farko al-bai'atu li yazida mubaya'an da aka yi wa yazidu dan muawiya wa rafdul husayn lil mubaya'a da inda husaini yayi saidina husaini dan aliyu yi mubaya'a wa khurujuhu min makkah ila kufa da fitan da ya gaba ɗaya ya kaure bar maka ya koma kufa shi husaini dan sayyidina ali kenan ga bayani kamar haka buyi al yazid bil khilafa ayi wa yazid dan muawiya mubaya'a a kan khalifanci sanata 60 min al hijra shekara ta 60 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana umruhu 34 sana yana dan shekara 34 daidai aka zabe shi khalifa na musulmi ko kuma Eh, khalifa na musulmi walam yubayi al-husainu ibnu aliyin husainu dan ali shi bai yi ma muawiya mu yazidu mubaya'a ba wala abdullahi ibn zubair haka nan ma abdullahi dan zubair bai samu masa mubaya'a ba wa kana fil madinati dukkan su suna madina a wannan lokacin da aka yi wa yazidu mubaya'a walamma tuliba minhuma yayin da aka zo aka nema daga gare su shi husaini da kuma abdullahi ɗan zubair cewa an yi bayi ali yazida su zo su yi wa yazidu mubaya'a قال عبد الله بن الزبير شي عبد الله بن الزبير ده بودن sai yace anzuru hadhihi al-laila wa ukhbirukum bi ra'ayi yace ku bar ni zan yi tunani a wannan daren gobe daga baya zan ba ku ra'ayina faƙalu na suka ce sun yadda falamma kana lailu yayin da daren yayi faraja min ta hariban ila makka sai ya fita daga madina gaba ɗaya batta ya gudu ya koma makka walan yubaya shi bai mubaya'a wa yazidu ba ولما جاء yayin da aka kawo حسين dan سيدنا Ali? وقيل له أكتم تبايع وانا كيم بايع ويزيد قال إني لا أبايع سرا ni ba zan mu baya mubaya'a a asirrance ba tsakanina da ku yanzu da kuka zo mun walakin ubayi'u jaharan bainan na zan fito karara gaban mutane in bayyana mubaya'a ta karara a bayyane qalu na'am suka ce to sun yadda walamma kana al-layl shi ma da dare yayi faraja khalfa abdullah ibn zubair sai ya fita shi ma da dare ya bi ibn suka yi su dai ba su yi a bayan da tarihi ya nuna ahalul iraqi yurafinuna al-husayn wato aika saƙonni da mutanen iraki suke yi wa Hussein balaga ahlul iraq labari ya zo wa mutanen iraki annal husaina lam yubaya li yazid ibn muawiya cewa husaini fa bai yi wa yazid dan muawiya mubaya'a ba dama can wahum la yuriduna yazid ibn muawiya wala yuriduna muawiya dama can su waɗannan ba sa san muawiyan balle maɗansa yazidun dama can to kaga yanzu faduwa ta zo daidai da zama kenan a wajen su kun ga inda fitina za ta samu kullo kai kenan walla yuriduna illa aliyan wa auladahu dan shi a dama su can ba sa son kowa sai dai aliyu da ƴaƴansa radiyallahu tabaraka ta'ala anhum Allah yarda da su gaba daya saboda haka da suka ji ga jikan dan sayyidina ali husain ya kiwa mu a yazidu mubaya to fa arsalu kutuba ila al husain ibn Ali kulluhum yaquluna fi kutubi sai suka aika wasiqun su zuwa ga husain dan Ali kowa ga abin da yake cewa inna anaka, muna tabbatar maka mu maka mubaya'a wala nuridu illa anta ba wanda muke so sai kai walaysa fi unuqina bai'atun li yazida bal al bai'atu laka mu yanzu a wuyan mu babu igiyan mubaya'a wa yazidu kai muka yi wa mubaya'a ba ruwan mu dawa ba ruwan da yazid wa takatharat al kutub suka masa yawa تكاثرت الكتب على الحسين بن علي wasiku wasiku kawai sai zuwa wata aliyu husaini dan ali suke yi hatta balagat aksara min 500 kitabin sai da wasiqun suka kai sama da ɗari 500 kulluha ja'at min ahli kufa dukkan softin wasiqu daga kufa ne suke aika su yad'unahu ilaihim suna cewa Husaini ya zo wajen su ɗan kofa Husaini ya zo wajen su so sun maka baya'a, shi su suke so shi suka mara wa baya ba ruwansu da mu'awiya dama can ballantana ɗansa yazidu to abinda al-Husayn yayi al-Husayn yursilu Muslim ibn Aqil ga Hussaini nan ya aika musu Muslim dan Aqilu inda zalika yayin da sayyidina Hussein radiyallahu anhu ya ga abinda ake nema daga gare shi da wasiƙu masu ɗimbin yawa to sai ya aika Husain, shi Hussein sai ya aika ɗan baffansa Muslim ɗan Akilu ɗan Abi Talib litakassil umur ya je ya ji masa haƙiƙanin gaskiyan abin da ke faruwa ka a can kufa ya je shi da kanshi da Allah ka je ka duba mun ka bincika mun ka saurara ka yi nazarin abun da hankali ka ga wannan abun da gaske ne me yake faruwa haka wani ya arifa hakikatal amri ya je ya tabbatar masa da hakikanin gaskiyan abin da ke gudana a ya wajaliyatahu ya zo masa da abun a cikin haske da bayani dalla-dalla falamma wasala muslim ibn aqil ila kufa yayin da muslim ɗan aqilu ya isa kufa fara yas'alu ya zo yana ta tambayan mutane a koyi a yana ta tambaya hatta alima sai da ya fahimci cewa annan nasa hunaka la yuriduna yazid ba son yazidu din da gaske balil husayn ibn ali Hussein dan Aliyu suke so wa nazala inda Hani ibn Urwa ya sauka a gidan Hani dan Urwa wa ja'an nasu jama'atin mutane suka ta zuwa masa a kungiyance wa wahdanan da ɗaiɗaiku yubayi'una muslim ibn aqil suna yi wa muslimu dan aqil inna mubaya'a a madadin yana karɓan mubaya'ansu a madadin wa yawwa ibn aqim ala bai'atil husayn suna masa mubaya'a yana karɓar mubaya'an su a madadin husayn radiyallahu tabaraka ta'ala anhum ajma'in wa kana nu'man ibn bashir amiran ala al-kufa shi kuma nu'man dan bashir shine fa gwamnan kufa gwamnan wa kenan yazid kuma a gari shi ake wannan ha ga gwamna da shugaban shi yazidu ya naɗa sai an zo garin shi kuma ana yi wani shugaba mu baya a banda shugaban shi da ya naɗa shi kun san kuma ba zai yiwu ba to sai wa kana nu'man ibn bashir amiran alal kufa nu'man dan bashir ya kasance shine sarkin kufa amir na kufa gwamnan kufa min kibal yazid ibn muawiya wanda yake gwamna ne na ɗaɗɗe daga yazidu ɗan mu'awiya falamma balagahu al'amru yayin da labari ya zo wa gwamna cewa anna muslim ibn aqilin ga muslim ɗan aqilu can baina zaharanihim tsakanin mutanensa a garinsa wa annahu ya an-nas wa yubayi'unahu lil husaini wai mutane suna zuwa suna masa mubaya'a a madadin husain azhara sai ya sai ya pretended sai ya nuna ka annahu lam yasma shay'an sai ya nuna kaman bai ji komai ba bai san duk wani abin da ke wakana ba walam ya aba bil amri ya nuna bai ma damu da ma wannan al'amarin ba hatta faraja ba'd alladhina indahu ila yazid fi sham hatta faraja ba'd alladhina indahu sai da waɗansu mutane da suke wajen shi cikin kofa suka fita zuwa ga yazidu can sham kenan wa akhbaruhu bil amri suka je suka labarta ma yazidu suka kyankyasa masa abin da ke faruwa shi khalifa na musulmi kenan shi kuma gwamnan da ya dace shi khalifa ya ji labari ta bakinsa domin shi ne wakilinsa ya nuna kaman bai sani ba kaman bai ji ba kaman bai gani ba ya nuna ko oho ba ruwansa sai da waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne suka fita suka je suka gaya ma zidu abin da yake tafiya wa anna musliman yubayi'uhu na suka labarta masa cewa ga muslim fa mutane suna masa mubaya'a wa annan nu'man bashir shi kuma gwamnan ka nu'man dan bashir ghairu muktarifin bi hadha bai nuna ko ko game da wannan al'amarin ba aka je aka gama khalifa wannan labari ta'amir ubaidillah ibn ziyad Alal kufa to shugaban tadda Ubaidullahi dan ziyad bisa a kufa ɗin. to kun ga amara yazidu bi azlin nu'man bin bashir with immediate effect cikin gagga labari yana kan khalifa cewa ga abin da yake faruwa shi kuma ya ga gwamnan shi bai faɗa masa ba bai ka masa report ba ko mutane sun je sun faɗa masa ya nuna ko oho ko damuwa kuma ya bincike tabbatar da haka sai ya tura takarda cewa ya sauke shi ne Umanu dan Bashir daga gwamnan Kufa wa arsala Ubaidullah ibn Ziyad sai ya aika Ubaidullah dan Ziyad a matsayin amiran alal Kufa yanzu shine sabon shugaban Kufa sabon gwamnan Kufa wa kana amiran ala ba'd al-Basra da can shi wani gwamna ne a wani yanki na ƙasan Basra fa bamma kufa yanzu yace ya haɗa hadda kufan kawai su zama ta on dahi a ƙarƙashinsa ma'aha liyu alija azal amri domin ya ɗauki mataki a kan waɗancan abubuwan da suke faruwa fa wasala ubaidullah ibn ziyad kun san mun muku mutanen kufa taurin kai ne da kun san an ba ku tarihi duk wanda aka kai muku bai yi ba wanda suka je suka kashe sayyidina usman daga nan suka fita kufa da basra da nan misra فوصل عبيد الله بن زياد ليلا إلى kufa. sai ubaidullahi dan ziyad sai ya isa kufa da dare mutalattiman fakana indama yana mai ɓadda kama sai ya kasance indama ya murku alan nasu duk lokacin da ya shigo kufan da daddare in ya zo gun mutane ya tarar da gungun mutane Ya sallimu alaihim sai ya musu sallama ya ce salamu alaikum ya gaishe su ya kuluna sai su ce wa alaika salam yabna binti rasulillah ya kai dan ya kai dan kiyar manzon Allah ya zunnuna annahu al-husayn da ya ɓadda kamar sai su su ɗauka suka ɗauka husainun ne ya taso ya zo shi ko ɓadda kama ya yi wa annahu dakhala mutakhaffiyan ya shigo ne a ɓoye mutalassiman lailan yana mai canja kama da dare domin kan labari ya ji cewa ai an masa mubaya'a shi yasa ya shigo da daddare kar a cutar da shi fa'alima ubaidullah daga nan ne ubaidullahi sai ya gano ubaidullahi dan ziyad nan sai ya gano lalle annal amra jiddun lalle al'amari fa da gaske ne wa annan nasa yantaziruna al-husayn bin ali ya ga mutane lalle a shirye suke wajen taran husainu dan ali kuma ya karbu a wajen inda zalika dakhala al-qasra a wannan fadda kamar da ya je ya shiga fada thumma arsala maula lahu sai ya aika wani bawansa sunan ismuhu ma'aqil liyataqassal amra ya je dai ya rika bin diddigin abubuwan da suke faruwa a cikin gari yana kawo masa mai information kawo masa labari wa ya arifa min ra'asil mudabbir man ra'asil mudabbir fi hadhihi al-mas'ala domin ya zo ya je ya gano masa wane ne ummul haba'isin hada wannan fitina wane ne mai mastermindin din wannan abu wane ne hain wannan abun duka fa zahaba ala annahu rajulun min hin shi ma ya badda kama ya je a matsayin bako ne da ya zo daga hims can hujja ja'a bi salatati alafi dinarin cewa gashi ya zo da dinari dubu uku da til husaini domin ka taimako ga husain shi hikiman da yake nan yace shi bako ne daga him ya zo da nashi gudunmawan dinari dubu uku don taimaka ma mai tafiyan husain tafiyan da ake kai na husain dinna kaga ai dole a ce ai to bari a kai ka gun shugaban tafiya ka kai taimakon wajen fasara yas'alu hatta dulla على دار ibn urwa yana tambaya yana tambaya yana bin diddigi sai da aka nuna masa gidan hani'u dan umura dan urwa inda shi wannan maslamatu in ya sauka Fa fadakala sai ya shiga gidan Fa muslim sai ibnu فوجد da muslim عقيل سيترد wa baya عقيل ya masa mubaya'a wa atahu salaqata alafi dinarin ya bashi wannan dinari dubu uku wa sara yataraddadu ayyaman to daga nan sai ya samu karbuwa a wajensu yana ta kai kawo yana ta kai kawo yau da gobe ya je ya je ya je ya je ya dawo har ya zamanto arafa ma inda hu har ya game duk abin da suke kulle kulle a kan ورجع بعد ذلك إلى عبيد الله bin Ziyad. sai ya koma wajen ubaidullahi dan ziyad wa akhbarahu al-khabar ya bashi labarin komai dalla dalla ga ummul khaba'isin abun ga inda ake haduwa ga inda ake mutum ga abin da suke kai ga shi ga shi da waɗansu ma da suke mukarraban wannan tafiyar duka خروج الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة to fito wanda Hussein ya yi yanzu kuma daga makka zuwa kufa ba da alistakarratin umur bayan abubuwa fa sun kankama a kufa kenan wa baya a tafirun minan nasi li muslim ibn aqil mafi yawancin mutanen kufa sun yi wa muslimu dan aqil mubaya'a a madadin mai Hussein to arsala ila Hussein shi muslim din ya ce to shi kenan fa ya tura wa Husaini yanzu ya zo an yi kiyarin kufa yanzu kawai kufa ta zamo nashi kawai komai yanzu nashi ne ya taso ya zo kawai ya aika zuwa ga Hussein an aqdim ka zo kawai fa innal amra qad tahayya'a komai kawai ya kankama komai ya an shirya komai فخرج الحسين بن علي رضي الله عنه في يوم التروية sai Hussein dan Ali sai ya fito daga Makka ranar takwas ga watan Zulhijja ranan da ake da ake fita sai ya fito a wannan lokaci wa kana Ubaydullahi qad alima ma qama bihi Muslim ibn Aqil shi kuma wannan Ubaydullahi sarkin abin nan Kufa da aka nada sabon nan ya san komai ya san komai da duk abin da yake tafiya da aika masa da ran da ya taso din duk yana da wannan information din shi sabon menene sabon sarki sabon gwamnan da shi ya zidu ya turo فخرج المختفي وكان عبيد الله فقال سيأتي علي بهاني ابن عروة فقلنا يتكو كامو هاني ابن عروة wanda ya bama wannan muslim din masauki ina fata an gane ko yace maza a ji a kamu shi faji'a bihi aka kawo masa shi fa sa'alahu sai ya tambaye shi aina muslim ibn aqil ina muslim na aqil wane kana ce la adri <laughs> eh ni ba ban sani ba fanada maulahu ma'aqilan sai ya kira wannan ba na shi da ya aika ya yi ta aika ya je ya kamo musa information din wanda ya canja kama har ya bashi dubu ya ba da dinari dubu uku dinar ya ta a kira shi aka kira shi fa dakhala alaihi sai ya shigo fa kala yace hal ta'rifuhu yace ka san wannan yace eh ya kalli abin da yace ka san wannan yace eh fa usqita fi yadi qala na'am yace na san shi fa uskita fi yadihi kawai ba malam sai ido ya rena fata wa rafa anna al-mas'alata kanat qud'atan nan ne shi hani din ya gano lalle lalle wannan da ya ta zuwa wajen shi din nan ya ta zuwa wajen shi a sai sai har ya ba da donation guduma na dala a shi dala dinari dinari dinari dubu uku yana ganin wannan eh, gwamna yana ce a fito da wani yana ganin shi yana nuna shi ce ka san wannan yana ganin shi ce eh, na san shi to daga nan ido hayar yana fata ya san lalle abu fa an kulla masa ya burma ya burma ya san kudu atan wata yaudara ce min ubaidillah bin ziyad fa له lahu ubaidullah bin زياد inda zalika sai ubaidullahi dan ziyada ce kai ka gaya mana gaskiya aina muslimu binu aqil ina muslim ibnu aqil wanda aka masa mubaya a madadin ali faɗa mana ai a gidanka ya sauka فقال والله لو كان تحت قدمي ما رفعته yace wallahi ko da yana karkashin kafana na take shaka wallahi ba zan daga kafana a ganshi ba فضربه عبيد الله بن زياد sai ubaidullahi dan ziyad ya masa dukan ya gwamna ya masa duka thumma amara bi hulkihi yace a je a sashi a jail ai jailin nashi kulle shi a sashi a خذلان أهل الكوفة لمسلم بن إياد أقيل wato cin mutunci da wulaƙancin da ‘yan kufa suka yi ma shi wannan akilun wanda ya ta karɓar baya a madadin Hussein wa balaga al-khabaru muslim ibn aqil labari sai ya riski muslimu dan aqilu din nan cewa ai an gano shi kuma gwamna ya sa an daki wannan hami'u din nan da ya bashi masauki da ake mitin a gidansa ya sa an kulle shi Sai kuma a muslim bin aqil da ji labari fa kharaja bi arba'ati alafin sai ya fito da mayaka dubu hudu wa hasara qasra ubaidillah yazo akai wa fadan ubaidillah gonna aka mata kawanya wa kharaja ahlul kufati ma'ahu mutanen kufa suka fito tare da shi suka goya masa baya وكان عند عبيد الله في ذلك الوقت أشراف الناس a wannan lokacin manya-manyan mutane masu daraja da kima su suke tare da ubaidullahi gwamna a fada faƙala lahum khadzilun nasa an muslimin na afi yace musu lalle lalle ku kwaɓi mutane ku raba mutane da barin biye ma muslimu ɗan aqilu inna wa wa'adahum bil ataya ya musu alkawari zai ba su kyaututtuka wa khawwafahum bi jayshi sham ya tsoratar da su yace ina fa muku ya muku kunne zan aika headquarter rundunan sham in rundunan sham na aika suka zo nan fa za ku ɗanɗana kuɗan فصار القرى أمراء يفضلون الناس عن مسلم بن عقيل sai umara'u ƙananan sarakuna kafin a ce kaman a ce kowane mai anguwa da hakimi ya jawa mutanen lardin same kudde to haka ya kira sarakuna kanana da masu anguwa da hakimai na lardin sake kowa kada ya kuskura bar mutanen gundumansa su shiga wannan fitina su ce za su marawa muslim ɗan akiru din nan baya to kowa fa ya tashi yana kiran mutanen lardin yana ja musu kunne yana ja musu kunni ina fata an gane ko fama zalatil mar'atu ta'ati wa ta'khudhu walada menene eh fama zalatil mar'atu ta'ati wa ta'khudhu walada da aka tsoratar da su aka tsoratar da su fa sai mata sai su fito ya kwata je ta saka ɗanta a gaba su ce kai kai Da gida maza maza koma gida kar ka ja mana fitina mata su zo su su ce waɗansu maza koma gida ban yadda ka shiga wannan harkar ba ina fata an gane ko wa ya'ti ar rajul wa ya'khudhu akahu sai ka ga wa ya zo ya ce wa kanisa kai kamar ya mutabi tabi gida bar wannan harkar wa ya'ti amirul qabilati fayanha an-nasa sai ka ga shugaban kabila kaza sai ya zo ya hana mutane ya hana ɗan kabilansa hatta lam yabqa ma'ahu illa 30 rajulan min arba'ati alaf shi wannan muslimu dan akilu din sai ya ga mutane sun tarwatse masa daga dubu hudu sai ya ga mutum talatin ne kacal suka rage masa wa gaba wa ma gaba kai a takaice dai rana ba ta faɗi ba illa wa muslim ibn aqil wahdahu sai da muslim dan ashe da ya zama to kadai ne yanzu bai da supporter duk an janye zahaba kullum nasi anhu duk mutane sun tarwatse sun bashi wa baqiya wahidan yamshi fi durubil kufa sai ya zama to kadai ne ke yawo a layukan kufa layuka layuka lunguna shi kadai yake yake yawo kaga tabewa ta same shi la yadri aina yazhab bai san yanzu ina zai je ya sauka ba bai san gidan wa zai sauka ba saboda kowa ba zai taba bashi menene masauki saboda ya goga masa kafin kaji ذهب فطرق الباب على امرأة من كندا يجي يقنق ƙofan wata mata. gidan wata mata daga ƙabilun kinda faƙara laha ya ce masa uridu ma'an da Allah baiwar Allah a taimaka mun da ruwan sha fastagrafat minhu sai sauri ta ɓace ta nuna kamar ba ta san shi ba sun makalar lahu sai ta ce masa man anta waye kai faƙalar ce ana muslimu ibn aqilin ni ne muslimu ɗan aqilu وأخبرها الخبر يبات لا بار أبن دي فارو دشي وأن الناس فزلوه شا متانسين بفعي الناس متانسين دي سفنش الناس متانسين شا أمانا شكوكما كن كن كف كان تاشي كان تاشي الله أكبر wa annal husaina sayati yace ga kuma husaini ya mai alkawari har ya aika husaini yace ya zo cewa komai fa an gama ko ba haka ba kun ga shi husaini abinda aka aika mai kenan har ya taso komai kawai an gama an tsara komai kufa taka ce kawai an maka mubaya'a ka zo kawai shi kuma har ya kamo hanya ya bar makka ranan ranan fitamina li'annahu arsala ilayhi domin ya aika masa lallai ya zo an aqdin cewa ya zo fa adkhalatu inda hafi baitin mujawir sai ta shigar da shi ta bashi masauki a wani gida da yake kallon nata yake makwabtaka da gidanta wa atattu bil ma'i ta kawo masa ruwan sha wa ta'am da abinci walakinna waladaha qama bi isbari ubaidillahi bin ziyad sai dai ɗanta sai je tsegunta wa gwamna ubaidullahi dan yazid eh, bi makani muslim bin atil sai je ce ranka dade ni na san whistle blower kenan amma ba na dala bane wannan na ta an gane ko yace ranka dade na san fa inda atilu dan muslimu dan atilu nan da ake na mayi na san inda yake fa arsala ilaihi saba'ina rajulan shi gwamna sai ya aika mutum saba'in mayaƙa da makamai fa suka je suka mai gidan ƙawanya inda yake ɗin fa qatalahum shi kuma ya fita ya fara yaƙansu shi kaɗai wa fin nihayati daga ƙarshe dai istaslama yayi soranda ya miƙa ne ya miƙa wuya istaslama lahum indama ammanuhu yayin da suka ce in fa ya mika wuya ba za su taba shi ba sun mai kenan idan kuma ya ce faɗa zai yi to za su gama da shi to shi kenan sai ya mika wuya zai saranda fa ukhiza ila qasr imara sai aka ɗauke shi zuwa fada alladhi fihi ubaidullah ibn ziyad wanda ubaidullah ibn ziyad yake ciki falamma dakala yayin da ya shigo sa'alahu ubaidullah an sababi khurujihi hadha ubaidullah sai ya tambaye shi dalilin tawayen da yi wa yazidu dan muawiya me dalili me dalili kamar wa shugaba khalifa tawaye kuma kake umurtan mutane su masa tawaye فقالت بيعة في أعناقنا للحسين بن علي mu mubaya'ar mu da muka da take wuyar mu ta Husainu dan Aliyu ne قال أولست أوليس في أنقك بيعة ليزيد yace mubaya'ar yazidu kenan bata ta wuyanka faƙala lahu sai yace masa inni qatiluka gwamna to zan kashe ka faƙala lahu sai ƙala ya ce da'ani usi ya ce to amma a ɗan saurara mun ina da wasiyan da zan yi faƙala na'am ausi ya ce je ka yi wasiyan faltafata fa da umar ibn sa'adi ibn abi waqqas yana waigawa sai ya ga sa'adu umar dan sa'adu ɗan abi waqqas faƙala lahu sai ya ce masa anta akrabun nasi minni rahiman yace kai ne kafi kowa dangantaka ta jini a gare ni saboda haka ta'al ka zo in maka wasiya ta zan bar maka wasiya ta bayan an kashe ni ka isar da wannan wasiya fa akhadahu fi janibin min ad-dar sai ya dan ja shi gefe suka kebe can wani angul da gidan wata zawiya wani kwana haka wa ausahu sai ya mai wasiya yace don Allah ga wasiya ta wani bi an yursila ila al-Husaini bi an yarji ya taimaka masa ya rubuta wa Husaini takarda bai ulmi ya san yadda zai sadu da Husaini ya ce masa ya koma kawai Makka ya koma ina Makka tunda al'amari ya ne ya ɓaci ya lalace فأرسل عمر بن سعد رجلا إلى الحسين ليخبره بأن الأمر قد انقضى sai shi Umar ɗan Sa'adu sai ya aika wani mutum zuwa ga Hussein ya je ya tari Husaini a hanya ya ba shi labari cewa ya koma kawai al'amari ya lalace wa anna ahlal kufati qad khada'uhu mutanen kufa sun yaudare shi sun ha'ince shi wa qala muslimun kalimatahu al sai muslim din nan sai ya faɗi wannan kalman da ta shahara a bakin larabawa irji bi ahlika ka koma da iyalanka wala ya naka ahlul kufati kada mutanen kufa kada mutanen kufa su ruɗe ka fa inna ahlal kufati qad mutanen kufa sun maka ƙarya Wakazabu ne sun karyata ni wa laysa likadhibir ra'ayun makaryaci kuma bai da wani ra'ayi da zai faɗa ka saurare shi kaga babban abin da ya ba da shaida ga mutanen kofi Maƙaryata ne sun karyata ni kai ma sun karya ka sun yaudare ka saboda haka maƙaryata ba su da wani ra'ayin da za su faɗa ka yadda da qutila inda zalika muslim ibn aqil fi yawmi arfa sai aka kashe muslimu dan aqil a ranar arfa aka kashe shi wa kana al-husayn qad kharaja min makkah fi yawmi tarwiya kun tira ko shi kuma husayn ya fito ranan fita ran takwas ranan da ake fita mina kaga takwas tara wace gari kenan wace gari ne tsawon arfa ko to rana aka kashe shi muslim din shi kuma sayyidina ali kun ga har ya kamo sayyidina hussein har ya kamo hanya shi ne aka ce wa kana al-husayn qad kharaja min makkah fi yawm at-tarwiyah qabla maqtal muslim ibn aqil bi yawm wahid ko kafin a kashe muslim dan aqilu din nan da kwana ɗaya ne shi ya baro makka ko ya baro on on 8 shi kuma wannan online aka kashe ran takwas ran ya fito ran tara aka kashe wannan din da da yake maka komai yake maka sharen fage don ya zo ya abin nan mu'aradatu sahabati lil husayn fi khuruji wato mu'araba shine jayayya da rashin yadda da rashin goyon bayan da sahabai suka yi wa fitan da Husaini yayi mu'arada shine opposing wato sahabai sun yi opposing in fitan shi Husaini din dama sun ce kada ya fita sun yi opposing in fitansa su me za mu ce opposing kai da sa eh sun yi adawa sun yi kiyayya da fitan shi din nan ba su ma yadda ba dama ba su ma yaddan masa ya fita ba sun nuna ja kan fitar shi wane karka fita zuwa kofan nan karka fita kan nan ba mu gamsu da shi ba karka fita wane wa kana kathirun min as-sahabati kad hawalu yawa yawanci daga cikin sahabai mafi yawanci daga cikin sahabai sun yi iya ƙoƙarinsu su man al-husaini hana husaini dan aliyu min al sun hana shi wannan fitan waɗanda suka hana shi cikin su akwai abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin amr bin al-as abu sa'id al-khudri abdullahi bin zubair wa akuhu muhammad bin al kullu ha'ula'i duk waɗannan manya-manyan sahaban lamma alimu yayin da suka ji labarin annal husaina yuridu an yakhruja kufa yayin da suka samu labari cewa lalle husaini fa yana so ya fita zuwa kufa na hauhu suka hana shi kememe eh, suka hana shi wa hadhihi aqwalu ba'dihim ga maganganun zantukan waɗansu da suke abdullahi bin abbas ga abin da yace qala al ya yace ma Hussaini lamma arada al-khuruj ya so fita yace laula an yuzri bi wa bika nasu la shabbastu yadi fi ra'sika falam aturaka tazhab laula an yuzri bi wa bika nasu. da ba don kar mutunci na da naka ya ya mutu ya, ya zube a idon jama'a ba a mana dariya a mana gwalo wallahi da in na danɗe kanka da hannuna haka to da ba zan taɓa barin ka fita ba ibnu umar ya ce mata qala shabi kana ibnu umar bi makka Abdullahi dan Umar ya kasance a Makka fa balagahu sai labari ya zo masa annal Husaini qad tawajjaha ila al-Iraq wai ga Husaini can dan Ali ya kama hanyar zuwa Iraki falahiqahu ya hau doki maza maza ya tarar da shi a hanya على مسيرة ثلاث ليال واتو ديستانسين تفيان يجي يترد شي تفيان فانا اوكي يا يجي يترد شي فقال اين تريد اين تريد قال انا كتا انا ذاتني قال العراق العراق ذا واخرج له الكتب الذي ارسلت من العراق ya fito abdullahi dan umar da wannan wasiƙu kasassunin wasiƙu da suka kai dubu ɗari biyar din nan ya ce tashi an mun mu baya ne kawai ake jira kalli magoya bayana ya nuna masa as evidence ya fito musu kawai da littattafai da wasiƙu allati ursilat min al-iraq wanda aka aiko masa daga iraki yu'linuna wanda suke bayyana qarara a cikin annahu ma'ahu cewa suna tare da shi sun supporter ɗin shi ne wa qala hadhihi kutubu yace kalli wasiqun wa bai'atun kalli mubaya'an da kowa yayi sa hannu yace qad gharruhu radiyallahu an in bracket yace ba su san sun sun yaudare shi ba kana ibnu umar sai ibnu umar yace kai la ta'tihi kada ka je wallahi share wannan takardu a gefe kawai ka aje su fa abal husayn husayn yake shawarar abdullahi dan umar kememe illa an ya zaba yace shi fa sai ya tafi sai fa ya tafi fa kana ibnu umar sai abdullahi dan umar yace wani eh inni muhaddithuka hadithan yace bari un dan tuna maka da wani hadisi ka tuna inna jibril ata nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ka tuna mala'ika jibrilu da aka aiko shi wajen manzo Allah sallallahu fa khayyarahu baina duniya wal akhirah ya ba manzon Allah zabi yace ya Muhammad ga zabi tsakanin ka zaman to basara ke mai mulkin da ba mai mulki a duniya irin shi da ka zaman to bawan Allah wanda wanda ya zabi lahira fa akhirar akhirata ka tuna manzo Allah fa lahiran shi ya zaba walam yurji duniya juyawa duniyan ya biya yayi yaki mulkin ya zabi lahira da a kira shi malikul muluk ya zabi ya ce masa muhammadu eh, abdullahi wa rasuli shi ya zaba ka tuna fa kuma ka tuna wa innaka bid'atun min kaifa wani kaifa wani bangare na manzon Allah fa kai wata tsoka ne daga jikin manzon Allah nan ta ya za a shi ya ki duniya ya zaɓi lahira kai kuma kai insistin cewa sai sai ka je kayi mulkin nan me yasa ba za ka bi halin kakanka mu annabi ba ya kai ka fito daban wallahi la yaliha ahadun minkum abada la yaliha ahadun minkum abadan wa ma sarafahu Allah ankum wallahi babu wani daga cikin ku da zai so duniyan nan har abada wa ma sarafaha Allahu ankum illa lillazi huwa khair Allah fa bai kauda duniyar nan ya hana ku ita ba sai dai don ya tara da muku mafi alherin ta ita duniya ita ce aljanna yace fa aba an yarji'a Husaini yace ata kau a ata kau ata kau ba zan koma ba fa atanaqahu abdullahi bin umar sai abdullahi ibn umar yayi hogin din shi sai ya rungume shi haka abdullahi ibn umar yayi kuka yayi kuka ya zubda hawaye yace sai ka da Allah ba da sa'a wa qala astawdi'uka Allah min qatilin yace na ba wa Allah ajiyanka ga duk wanda zai kashe ya kai min katilin ya kai wanda zai kai kanshi a kashe shi to sun san yaudaran mutanen nan yadda ya kamata ga shawaran da abdullahi bin zubair ya bashi qala lil husaini aina tazhab shi ma abdullahi bin husaini eh, zubair ce ina za ka ne tazhabu ila qaumin qatalu abaka yanzu mutanen da suka kashe mahaifinka sayyidina ali su za ka ta samma wa ta'anu akaka suka soke dan uwanka hakan suka kashe su su ne wai yanzu za su nuna maka kai suke su la taza kada ka je fa abal husaini illa an yakhruj husaini yake eh ne ne yake shi fa fitan nan fa sai ya fita abu sa'id al-khudri shi ma ya jiro masa kale ya aba abdullah ya kai abu abdullah inni laka nasihun ni wallahi mai maka nasiha ne wa inni alaikum mushfiqun kuma ni innan mai tausaya muku ne kad balagani labari ya zo mu annahu kar qaumun min shi'atikum waɗansu mutane daga shi'an ku bi ma'ana sa supporters din sun rubuto maka wasiƙa daga kufa bil kufa yad'unaka wai suna inviting naka suna gayyatan ka ila al ilai wai ka fita ka bar makka ka koma wajen su ko to fala takhruj ilaihim shawara da nasiha da gargadi da jan kunnen da zan maka kada ka kuskura ka fita ka je wajen su fa inni sami'tu abaka yaqulu naji mahaifinka sayyidina ali yana cewa fil kufa a cikin garin kufa ne yana cewa wallahi laqad malaltukum na'am ina son samu gaba wallahi waɗannan mutane sun fita mun wa abghadtuhum na kyamace su wa malluni su ma sun gaji da ni na gaji da su sun gaji da ni na tsane su sun tsane ni wa ma yakunu minhum wafa'ul qatt waɗannan mutanen ba su da alkawari ko kaɗan in sun ce maka eh a yanzu to an jima a'a za ka kara wa man faza bihin faza bis sahamil akhyabi wanda duk kaga ya samu nasara akan waɗannan to lallai to babu shakka wato sai dai in yi amfani da makami akan wallahi malahum niyyatun wallahi ba su da kyakkyawan niyya wala azmun ba su da azama da gaskiya ala amri akan wani al'amari wai mutane ne da in sun ce maka yes ka samu yes ne sam ba su da azama wala sabrun ala saifin ba su da haƙuri akan zubar da jini ina fata an gane ko to sai mu tsaya a nan ina so abin da nake kokarin na ta wa mimman ashara alal Hussein daga cikin waɗanda suka yi wa Husaini gargadi bi adamin kuruji kada da cewa kada ya kuskure fita min ghairi sahabati wanda ma ba sahabai ba akwai al wani mawaki ne al asha'ir ash-sha'ir وذلك kuruji خروج الحسين bayan fitan حسين لقي الفرزدق شاعرا sai ya gamu da farazzak mawaƙin nan faƙala lahu sai farazzak ya tambaye shi aina husaini ina ka ta samma ne ƙala min al-iraq sai farazzak sorry farazzak bai zo daga can sai husaini ya tambaye shi daga ina kake ce daga iraki ne yace fa halu ahlil iraq ya mutanen halin mutanen iraki suke ne qala qulubuhum ma'aka zuciyarsu yana tare da kai wa suyufuhum ma'a bani umayya amma takubansu suna tare da bani umayya suna tare da yanzu. illa an yakhruja wa qala Allahu musta'an da ya fita yace dai Allahu musta'an kawai zukatan suna tare da kai amma takubansu suna tare da waɗancan al-husaini yasilu ila qadisiyya husaini da yaki ya kama tafiya sai da ya isa inda ake kira qadisiyya inda aka yakin kadisiya din nan wa balaga al-husayn khabara khabaru muslim bin aqil an tariqir rasul sai anan a kadisiya ne wancan wanda shi muslim dan aqil yayi ma wasiya yace in an kashe da Allah ta je ka gaya ma Husayn to anan ba su tashi haduwa ba sai a kadisiya sai kawai he ga dan sakon aqilu muslim dan aqilu ya zo an tariqi alladhi arsalahu umar bin sa'ad fahammal husainu an yarji'a sai husaini da ya ji ga labari fa sai kai yayi azama ya koma fa kallama abna muslim ibnu aqil sai ya nemi 'ya'yan muslimu dan aqil din nan da aka kashi. wai ya musu magana fa qalu yace to ga abin da ya faru ga abin da na tara ashe al'amari ya ɓaci eh to ni fa ina jin zan koma makka sai ƴaƴan wannan mutumin suka ce la wallahi mu dai la narji'u mu ba ba za mu yadda mu koma ba hatta na akuza bi ta'ari abina wai sai sun je sun dauki fansan baban su mahaifinsu nan da aka kashe sai su ba za su koma ba fa nazala aliyu ala ra'ayihi fa nazala ala ra'ayihi sai kawai sai ya sai sai sai ya karkata zuwa ga ra'ayinsu wa ba'da an alima ubaidullah bin ziyad bi khuruj al shi kuma gwamna yana can yana jin labarin fitowan husayn yana kaza yana kaza yana go kaza yanzu duk information yana da kansa da yaji ya fito har yana qadisiyya amara al-qurra ibn yazid at-taymiyya sai ya umurci hurru dan yazid bataymi an yakhruja bi alfi rajulin ya fita da sojoji dubu ɗaya. muqaddimatan wato waɗannan su dan fara gabata kawai in yan sharin fage ne kafin a turo sauran runduna Liyalkan husaina fi tariq je ya haɗu da husaini akan hanya falaje al-husain qariban min al sai runduna dubu ɗaya din nan suka je suka haɗu da su a wajen qadisiyya fa qala lahu hurru sai komandan wannan rundunan ta bangaren gwamnan Yazidu kenan tace ila aina yabna binti rasulillah ya dan yar manzon Allah ina ka ta samma kina za ka qala ila iraq iraq zan ta samma qala fa inni amuruka an tarji ni dai ina baka shawara da umurni ka koma inda ka fito wa Allah ya tsaliya lillahu bika ban san Allah ya jarrabe ni da kai ban san Allah ya jarrabe ni in taba ka ban su don Allah ka koma kawai irji min haitu ataita ka koma inda ka fito au izhab ila sham ko kuma sharan da zan baka kar ka shiga kufan nan ka ta san masham can inda yazidu yake shi khalifa haitu yazidu la taqdam ila kufa amma ina baka shawara kar ka ta san kufa kar ka ta san wannan area fa abal husayn husayn ya ki tsememe zalika thumma ja'ala al-husayn yasiru jihat al-iraq husayn kawai ya kama hanyarsa ya fuskanci iraq kawai ya ce iraqin nan iraqin nan zashi wa sara al-qurru ibn yazid yu'akisuhu wa yamna'uhu shi wannan komandan rundunan nan dubun nan yana ta juya shi yana ta hana shi wane karkai nan karkata san ma iraki in ma dole ne sai ba za ka koma ba duk Allah ka ta sama sham inda yazidu yake na hana ka karkaje kufan nan fa qala lahu husayn ibta'id anni takilatka ummuka yace kai ba ruwanka da ni ka kance ni uwarka ta yi asaran فقال الهر bin yazid sai سي هر yazid يزيد يتي والله لو قالها غيرك من العرب يتي wallahi. da wani ne daga cikin laraba ya faɗa mu wannan kalman ba kai ba laktafasku minhu wa min ummi ce da na rama a kansa da uwar da ta haife shi walakin ma za a kulu wa ummuka sayyidatu nisa'il Alami? sai dai mai na iya da kai dan dan matan da ita ce shugaban matan aljanna dan dan Fatimatu bintu Rasulillah ya na iya da kai za ka taɓa jin kana a na ba da wani da ya faɗa mun da ya gani amma ya na iya da ɗan yar manzon Allah wanda take ita ce shugaban matan aljanna ina fata an gane ko to mun ji yadda abu ya kaya in Allah sai mu mako mai zuwa za mu ji inda ya shigan kuma aka kashe shi Allah ban ya rufa mana asiri Allah ya kyautata karshen mu Allah ya yarda da su Hussein Allah yarda da su Hassan da su Yazid da Muawiya da Allah ta tabbata a gare Allah ubangi ya hada mu da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh